الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan kuma za mu kawo muku sauran shirye mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan kuma akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin amsoshin fikihu mu karkare kuma da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da dar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin yadda shirin zai kasance jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Iran ta yitar da yadda 'yan sahayoniya ke ci gaba da kuntatawa mazauna birnin Kudus. 'Yan tawayen tadi sun ce a suke su tsakaita wuta domin ba da dama ga tattaunawar siyasa. Yau take ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria a faɗin duniya. ga cikakkun labaran jamhuriyar musulunci ta iran ta yi allah wadai da kausar murya game da yadda mahukuntan sahayoniya ke kuntatawa mazauna birnin kudus iran ta kuma buƙaci kawo ƙarshen wannan tsokana da wuce gona da iri da yahudawan ke nunawa a masallacin na kudus mai tsarki da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id katibzade ya buƙaci ƙasashen duniya su farka daga barcin da suke su takawa isra'ila birki akan munanan take hakkin dan adam da take ci gaba da yi akan al'ummar palestino da kuma laifukan da take aikatawa a birnin kudus a game da ci gaba da mamayar da ake wa palestino mista hatib zade ya ce yana da matukar mahimmanci a ci gaba da goyon bayan kungiyoyin gwagwarmar palestinawa har sai an 'yantar da palestino ma'aikatar harkokin wajen kasar turkiya ta kirayi jikadan amurka a kasar domin nuna bacin ranta game da matakin da shugaba joe biden na amurka ya dauka na amince cewa kisan kiyashi ne turkiya ta yi wa 'yan armenia ministan harkokin wajen turkiya ya bayyana cewa turkiya na mai watsi da matakin na amurka tare da tar da shi kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar na anadolu ya rawaito dama kafin hakan shugaban kasar ta turkiya recep tayyip erdogan ya yi allah wadai da yadda a cewarsa wasu ke son mai da kisan wani batu na siyasa a jiya ne shugaba joe biden na amurka ya ayyana kisan da ya faru a shekarar 1915 lokacin daular Musulmaniya a matsayin na kisan kiyashi sai dai amurkar ta ce ba ta yi hakan ne ba domin dagula alakar da ke tsakaninta da kawarta turkiya wacce mamba ce a kungiyar tsaro ta nato armenia dai ta yi maraba da matakin na amurka wadda ta ce yana da matukar mahimmanci a gare ta dama dai kasashen argentina da brazil da belgium da canada da faransa da jamus da italiya da new zealand da portugal da rasha sun amince a hukumance kisan kiyashi ne aka yi wa armeniyawan ko da yake wasu kasashen majalisun dokokinsu ne suka amince amma ba gwamnati ba rahotanni daga iraki na cewa mutane akalla 23 ne suka rasa rayukansu a wata gobara da ta tashi a wani asibitin kula da masu fama da cutar corona a birnin bagadaza bayanai sun ce gobarar ta tashi ne cikin daren jiya asibitin bin hatib a sashen gobe da nisa da ake kula da masu cutar ta corona majiyoyin asibitin sun shaida wa kamfanin dillancin labaran afp cewa wata fashewa ce ta abu sanadin rashin matakai na tsaro wajen adana tukwanen iskar oxygen wasu hoton bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta su nuna yadda jami'an kwana-kwana ke kokarin kashe gobarar yayin da 'yan uwa masu jinyar ke guduwa daga asibitin to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran 'yan tawayen ƙungiyar fact a ƙasar chadi sun ce a shirye suke su tsakaita wuta domin ba da dama ga tattaunawar siyasa matakin ƙungiyar ta fact ya biyo bayan da bangarori daban-daban a yankin suka isa a ƙasar ta chadi inda suka buƙaci hawa teburin tattaunawa domin warware rikicin ƙasar da biyo bayan mutuwar bazata ta shugaba idris debi itino dama dai 'yan tawayen kasar sun tsagaita wuta a wani mataki da suka ce na ba da dama ne domin gudanar da jana'izar murgayen kakakin 'yan tawayen masu ɗauke da makamai muhammad mahadi ali ya ce ya sun amince tsagaita wuta domin samun mafita ta siyasa game da matsalolin kasar ta cadi kuma wannan dama shine babban fatanmu tun shekaru biyar da suka gabata na cewa hawa teburin tattaunawa shine mafita game da rikicin in shi shi a halin da ake ciki dai kasashen kungiyar g5 sahel da faransa sun wakilta shugabannin kasashen jamhuriyar niger da kuma na mauritaniya domin shiga tsakani a rikicin kasar ta chadi kuma tuni suka tattauna da wasu bangarorin siyasa na kasar chadin yau 25 ga watan afrilu ita ce ranar yaƙi da zazzabin cizon sabro ko kuma malaria a faɗin duniya majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar ta 25 ga watan afrilu kowace shekara domin zama ranar da ake bukin yaƙi da zazzabin cizon sauron inda ake yin nazari kan matsaloli ko kuma nasarorin da aka samu fagen yaƙi da cutar a bikin na bana dai hukumar lafiya ta duniya ta mai da hankali ne kan nasarorin da kasashen duniya suka samu wajen kakaɓe cutar da ma waɗanda ke kan kaiwa ga matakin duk da kalubalen da aka fuskanta na annobar corona who ta ce kakaɓe cutar da wasu kasashen suka yi manuniya ce ta cewa za a iya cimma burin da aka sanya a gaba na kakaɓe cutar daga doron duniya zazzabin cizon sauro ko malaria da ake kamuwa da ita ta hanyar cizon sauro na ci gaba da kasancewa cikin cutukan da ke kisa a duniya inda kowace shekara mutane sama da miliyan 200 ke kamuwa da ita sai kuma 400 da ke mutuwa sanadin cutar kuma kimanin kashi biyu cikin uku na waɗannan mutanen da tafi gallazawa yara ne 'yan ƙasa da shekaru biyar a cewar alkaluman na hukumar ta who ko kuma oms to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to a gashi da hassan barka ɗauke da labaran duniya to yanzu za mu leƙa wasu daga cikin jaridun najeriya kafin mu je ga sauran shirye-shiryenmu. ga jaridunmu na yau. To zan fara da jaridar nan ta leadership wadda ta kawo ne labari da ke cewa wani hari da in bindiga sa kai a jihar Zamfara ya yi sanadiyar mutuwar mutane 83. Harin a cewar jaridar wanda in bindiga sa kai a wasu ƙauyuka a cikin jihar Zamfara ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 83 tare da raunata wasu ɗaruruwa ciki har da mata da ƙananan yara. Mazauna yankunan da abin ya faru da kuma waɗanda suka gina wa idanunsu game da hukumomi su ne suka tabbatar da aukuwar lamarin a ranar laraba a yankunan gusau maradin da kuma bakura jami'in karamar hukumar bakura aminu suleiman ya shida manema labarai mutuwar akalla mutane talatin a bakura ɗin da maradin sai da ya bayyana cewa an samu mace-macen ne biyu bayan gwabza faɗa da aka yi tsakanin 'yan sa kai da kuma 'yan bindigar da suka kawo har-haren a garin magami mazauna garin sun tabbatar da cewa an samu gawarkin mutane 53 a safiyar alhamis ta gabata inda suka bayyana cewa maharan su rika bi gari gari ne wajen kai farmaki da kashe jama'a mazauna garin sun bayyana cewa sun kasance cikin fargaba bisa zaton cewa maharan za su iya sake kawo wasu har a lokacin da ake gudanar da jana'izar waɗanda aka kashe gwamnatin jihar zamfara ta yi allah wadai da har-haren da kuma sha alwashin bin kadin lamarin da kuma hukunta dukkan waɗanda suke da hannu a cikin lamarin to sai kuma jaridar premium times wanda ita ma ta kawo wani labarin wanda ke da alaka da tsaro din a najeriya da ke cewa fiye da 'yan boko haram dubu hudu ne suka yi watsi da kungiyar su kuma kama gabansu kamar yadda wani rahoto ya ambata sama da 'yan boko haram dubu hudu ne dai suka yi watsi da kungiyar su kuma kama gabansu suka bar sansanonin su da suke ciki a kasashen najeriya chadi nijar da kuma kamaru kungiyar bin diddigin matsalar tsaro a afirka mai suna iss ita ce tafiyar da wannan rahoto a 'yan kwanakin nan wannan adadi ya nuna cewa an samu matukar raguwar manyan kwamandoji da kuma sauran mayaka cikin ƙungiyar ta boko haram a waɗannan ƙasashe rahoton wanda kungiyar ta fitar da yana kunshe ne a cikin shafuka 28 wanda ya na cewa 'yan boko haram sama da 2,400 suka aje makamai a chadi 1,000 kuma a najeriya 584 a kamaru sai kuma 244 a jamhuriyar Nijar. ƙungiyar ta bayyana cewa dalilai da yawa ne suka sanya ta'addanci ya ragu da kuma sanya dubbai daga cikin mayakan kungiyar Boko Haram suka yi watsi da makamansu daga cikin dalilan kuwa har da wasu cewa wasu 'yan Boko Haram ɗin ba domin aƙida suka shiga kungiyar ba an kama su ne kuma aka tilasta su shiga aikan ta'addanci bayan yin garkuwa da su sannan kuma akwai wasu dalilai da suka hada da matsin lamba da kungiyar take fuskanta da kuma sabani da ya yawa a tsakanin su game da har-hare da jami'an sojan najeriya da kuma kungiyoyin sa kai na katur gora suke kaddamarwa a kan su a yankuna daban-daban. madalla yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin mu zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shirin ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman waɗanda suke da alaka da wannan yankin na gabas da tsakiya To a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a cikin shirin da ya gabata makonni biyu da suka gabata wanda ya shafi laifukan da amurka da kuma saudiya da kawancenta na yaƙi suke tafkawa a ƙasar yaman za kuwa mai dubi ne akan dalilan da masu wuce gona da iri a yaman ɗin suka fake da su domin shirin yaƙi a kan wannan ƙasa da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar 21 ga watan afrilu na shekara ta 2011 majalisar kasashen larabawa ta yankin tekun fasha ta gabatar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin samar da abin da ta kira sauyin siyasa a cikin kasar yaman sai dai sauye-sauyen an gina su ne a kan yadda za su dace da manufofin waɗannan ƙasashen na larabawan yankin tekun fasha ba ita kanta ƙasar yaman da al'ummata ba hakan kuwa ya faru ne a daidai lokacin da yunkurin juyin juyo hali yake ci gaba a cikin kasar teman bayan wanda yake faruwa a cikin kasashen larabawa da dama shirin dai ya kunshi cewa za zartar da shi ne baki daya a cikin shekaru biyu kuma mataimakin shugaban kasar na wancan lokacin wato hadi ne zai jagorance shi wanda zango ne na rikon kwarya ya kuma tabbatar da cewa an wanzar da dukkanin abubuwan da suke kunshi a cikinsa a wannan tsakanin na shekaru biyu wani abu mai jan hankali shine an shirya wancan tsarin ne dai na samar da sauye-sauyen siyasa a kasar yaman ba tare da an gaishi wani dan kasar yaman ko da guda ba wato shifta ce majalisar kasashen larabawan yankin tekun fasha suke son yi wa al'ummar yaman wacce hankalinta yana can kan juyin hali cikin dandali-dandali na kasar a kokarin su na kifar da gwamnatin ali abdullah saleh kasashen larabawan yankin tekun fasha sun sa an gudanar da ƙuri'ar raba gardama wacce mafi yawancin al'ummar yaman ba su halatta ba A kan cewa hadi ne zai jagoranci gwamnatin riƙon don haka ya hau kan karagar mulkin ƙasar ne ba bisa wakilcin al'ummar yaman ba sai dai bisa wakilcin kasashen larabawan yankin tekun fasha yankunan kudu da na arewacin kasar sam ba a samu waɗanda ma suka halarci wannan ƙuri'a ta raba gardama ba a kan amincewa da hadi ya zama shugaban rikon ƙuri'a kuma bata cika sharuɗan kaɗa ƙuri'a ba a ko'ina a duniya abin da ya faru bai wuce wani wasan kwaikwayo ba da bai burge kowa ba sai waɗanda suka shirya shi a lokacin da shekaru biyu na mulkin hadi suka ƙare waɗanda su ne wa'adin da shirin laruwan tekun fasha ya kai da ya masa babu wani abu na a zo a gani da ya cimmawa maimakon haka ma ya jefa ƙasar ne cikin wani rami mai duhun gaske da lalata muhimman cibiyoyin ƙasar hakanan 'yan ta'adda sun yadu da kuma cin karansu babu babbaka a wannan tsakani ƙasashen da suka shiranta yaki a kan ƙasar yaman sun yi ta ƙoƙarin lalubo dalilai mabambanta da za su fake da su domin tsoma baki a cikin yaman ta amfani da ƙarfin soja ɗaya daga cikin waɗannan dalilan shine ƙarfafa halattacciyar gwamnatin hadi wace wa'adinta ya riga ya ƙare sai dai wannan ma babu inda ya je domin al'ummar yaman sun fahimci cewa manufarsu shine hana al'ummar yaman din ayyana makomarsu da kansu hakanan kuma wasu abubuwa da suke faruwa sun nuna cewa wata ajanda ce ta daban a gaban waɗannan ƙasashen ba al'ummar yaman ba ga misali haɗaɗɗiyar daular larabawa ta rika wulaƙanta shi kan shahadi ɗin da suke dodorido da cewa sun shalanta yaƙi ne domin kare shi da halittacciyar gwamnatinsa sun kuma rika amfani da jiragen yaƙi a kan mayakan hadi ɗin da kashe su kuma a cikin takardu na gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ana siffata waɗannan mayakan na hadi a matsayin 'yan ta'adda sannan kuma daga baya ma an saki akalar 'yan ta'adda a birnin aden da ba su damar kaiwa hali da mayakansa har-hare har ila yau haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kasance mai amfani da sojoji da mayakanta kan yara da mata da yi musu kisan gilla da na kiyashi a shekara ta 2018 an fitar da wani rahoto wanda yi bayani akan wani sashe na irin hare-haren da jiragen kawancen saudiya na yaƙi suka rika kaiwa akan al'ummar yaman wani bangare na wani rahoton ya kunshi cewa hare-haren da kawancen yaƙi yake kaiwa ya haddasa kisa da jikkata fararen hula a cikin waɗannan shekaru uku na yaƙi hare-haren da ake kaiwa ta sama sun shafi wuraren bukukuwan aure da tarukan jana'iza da kasuwanni da asibitoci bugu da ƙari wancan rahoton ya kuma yi ishara da yadda ake kai har-hare a kan gidajen mutane fararen hula tare da sake maimaita kai waɗannan har-haren lamarin da ya zama wata tabbatacciyar siyasa da kuma manufa ta yaƙi ba kuskure a lokacin yaƙi ba baya ga laifukan yaƙi irin waɗannan da ake kaiwa a kan fararen hula waɗanda muka ambata wadda suka zama ruwan dare ƙawancen na yaƙi sun killace iyakokin ruwa na ƙasar teman da hana shigar da kayan abinci da makamashi cikin ƙasar a shekara ta 2017 ne da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka fara fahimtar illar da wannan matakin yake da shi ga rayuwar al'ummar yaman kuma duk da gargaɗin da wani kwamiti na ƙwararru ya yi a kan killace tashoshin jiragen ruwa na yaman a shekara ta 2018 sai dai hakan bai sa ƙawancen yakin ya sauya matsayarsa ba hakanan kuma an rufe filin saukar jiragen sama na birnin sana'a da hana dubban mutanen yaman ba ka jikkata a yaƙi samun damar fata waje domin yin magani ko kuma shigo da wasu kayayyakin agaji daga waje a hakikanin gaskiya a wasu yankuna da dama na ƙasar yaman an fada cikin kamfar abinci da kuma yunwa da magunguna saboda waɗannan matakan da masu yaƙar ƙasar yaman suka ɗauka wani laifin yakin da ƙawancen yakin ya yi akan al'ummar yaman shine jigilar 'yan ta'adda daga kasashen afghanistan syria zuwa kasar yaman dama dai da akwai wasu 'yan ta'addar saudiya ta kyankyashe su a cikin gida da suka rika kai har-hare a cikin masallatai kasuwanni da sauran salo da aka san irin waɗannan 'yan ta'addar da su wajen kaiwa fararen hula har-hare to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani karin bayanin kafin mu muna ga ta zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. mu a yau. Tun ga shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da sanunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka yi sani da abu doki biya da magaram jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sahihiyar gasuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina da mamman lawan journalist ne wanda yake gidan rediyo amfani zandar ina da sani sangwar zandar ina da sani alhaji zandar yar yarbe mai kanti zandar ina da sabu sabiola zandar ina da shayabu mushe a garin kadamari ina gaida abokin nan sani alhaji zandar daga karshe musa hadarin asuba da magaram zandar mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biyu da magaram zandar Assalamu alaikum wa rahmatullah sashin Hausa na BOH Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran. Barkanku da wannan lokaci mai sauraron ku ne na yau da kullum Ibrahim dan Fulani yari mai asinal mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na mega sakon gaisuwa zuwa ga abokai da yan uwa a kamar su kado Diga ga dan Fulani Wurji Ilyasu Ilyasu Bulawa Ilyasu Yakuba Diga wa ita su Akwai Lawan Sade Daura Murtala Dabbas Kaga Dama Tahir M Tahir Jambulo akwai Muhammad Shaid Abubakar Damaturo Muawiya Musa Musawa akwai Ilyasu Yakubu Digawa Itis Gado akwai Bula Makillum akwai Umar Bulama akwai Bande Dan Fulani Shadi akwai Usman Yaya Dan Fulani ina gaida aboki na mu Mudattai da magaran Jamhuriyar Nijar akwai Alkasim daga Agadas akwai shugaban ƙungiyar zabi kan Jamhuriyar Nijar Il Hakimi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya A ah, mai gaishe su Ibrahim ɗan Fulani yayare mai Arsenal Assalamu alaikum biyu hacin da jamhuriyar musulunci tare mai magana matala Hassan wanda aka sani da MT da nan eh, Ramfo Randa bakwai da ke da magaran jamhuriyar Nijar. Eh, da farko dai zamu ɗanyi gaishe-gaishe akwai letoro mai isan su bakin nan hospital akwai na agwa mai faci to shi ma da yake nan bakin hospital akwai shugaba raba mai aski akwai dini mai gari da yake na Ramfo Fada akwai Sama'ila akwai Sama mai liki, akwai Ayuli Ayuli mai Nize akwai Umaru Kayi akwai amma. akwai feti eh, akwai sani mai kihi akwai sada sa'idu daura akwai malam kabiru kebi da yake nan kantin kwari akwai kebi tela da yake nan ado bani akwai sani kumandan zibura da yake nan bakin jan likita eh, magana murtala salisu wanda aka sani da mt daga nan rambo randa bakwai da ke da magaram salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gidan rediyon iran barka ku da haka ina fatan ana cikin koshin lafiya allah sa ka ba haka na wasu miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga abokaina wasu fa'ilu ɗanladi mahuta babba haruna bajoga a rabi muhammad gidan madi sokoto ibrahim iroma daki eh, ibrahim sd kusko zaria shugaba da bala kofa sabuwa birnin kebbi biliya lemon na kasari sannan akwai eh, kadori gidaje dan fulani sannan akwai mudasir sani birnin kebbi akwai baba gani alhaji dabuwa ungu sannan akwai eh, sannan akwai baba gana nuciya wacce kal assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na hausa na biyu hajji mara jamhuriyar musulunci ta irin mai magana isu ne madattai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yemen jamhuriyar nijar ina so kuma na ma in yi gaji ne shayin wa da abokan arziki kamar su ilias prezi ra'ayin zuci agaras akwai alkasum wanda ke a agaras akwai zubaidu zaki wata wanda a agaras inda da wani gida madattai akwai allah na tsawa na shanya mai na madattai da magana ina gaida shugaba iliya mai kantir shayi garkin daura akwai sanusi madattai da magana ina gaida yahaya sani talmata mai akwai abdulrazak dan daura wanda yake garin gwati ina gaida shugaba ahmad dumburin gamba ina gaida umar bakal magare kitari akwai alisa mai kyan dawo da magaran ina gaida na kwami fati bakin ofital letoro mai isas baki ofital alkasim legro ina gaida su musu soja mai adadi ta da magaram da karshe ina gaida dukkan mai sauraron gidan rajin nan na gode biyu mai magana isu ne madatte da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yemen jamhuriyar Nijar ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio Hausa mai magana sanu su madatte daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar a wannan fitowa na so ku bani damar mika sabon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin masoyan wannan tasha mai tarin albarka sau kuma fara da isu maɗatai da magaram ina gaida leto Nasiru mai Essence da magaran akwai na Agwa mai Fats da magaram na Star kasuwar kwalliya da magaram ina gaida Umar ta Kadamari da magaram Maji Soja mai ajeje ta Kadamari da magaram ina gaida Mamman Bunya Yakubu washe wanda yake jihar Tawa akwai Alkasim wanda yake jihar Agadez zan kewaya tsawon Najeriya a can ina da shugaba Iliya mai gati da shayi daura akwai Ilyas Yakubu Digawa Bauchi akwai Ibrahim dan fulani ya yari wanda yake bauchi daga ƙarshe ina gaida daukacin ma'abuta wannan tasha ta rediyo boh suna na hassan maɗaɗe a jihar da magaram a jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum murya radiyo musulunci na iran kuna tare na kula toro jamhuriyar nijar da magaram na shigo cikin wani gida an gaida yan kwara amina arziki akwai isu maɗaɗe su nushi garin maɗaɗe na suke jamhuriyar nijar da magaram akwai soja da shi da agwa dukansu a bakin ofital jamhuriyar nijar da magaram akwai asema akadin sonitar jamhuriyar nijar da magaram akwai hamisu ali wanda ke jamhuriyar Nijar da Magaram akwai Kadora Diga ga dan Fulanin Warshe akwai Tahir M Tahir Jambulo Kano Najeriya akwai Musa Hadaran Asuba Kashe mai sauko akwai Ilyasu Yakuba akwai Iliya mai kanti garkin daura akwai Suleiman wanda yake jamhuriyar Nijar a Agadez ina gaida kowa da kowa yan cikin wannan gida dukkan masu sauraron mu da masu turo sakannu a halin yanzu da kai kanka asan barka masu gabatar da wannan shiri a halin yanzu ina gaida ku na muku da toro jamhuriyar Nijar da Magaram a tashi lafiya. To da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. kuma sai shirin amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu shirin da a cikinsa kuke aiko mana da tambayoyi da suka shafi fikihu mu kuma cikin yardar Allah mu kutsa mu nemo muku ainihin amsoshi dangane da waɗannan tambayoyi da kuke turo mana To yau ma dai kamar kullum ga waɗansu tambayoyi a gabana wanda cikin yarda Allah za mu amsa ainihin waɗannan tambayoyi. Wannan bawan Allah tambaya yake yi yake cewa Assalamu alaikum filin amsoshin fiƙihu. Tambaya ta dangane da fitsari a tsaye yaya al'amuran fitsari a tsaye yake a fikihun musulunci. Na gode. To wannan bawan Allah wannan tambaya ce mai muhimmanci dangane da al'amura da suka shafi hukuncin fikihu yake so ya gani ko kuma hukunci dangane da al'amura na musulunci dangane da yin fitsari a tsaye to malaman fikihu a cikin al'amura na fatawarsu abinda suke nunawa gaba ɗayan wani abu da ya shafi fitsari a tsaye makaruhi ne wato sun sa shi a cikin karaha ne ko kuma karahiya ne cewa abu ne wanda yake abin ki wato ke ba a sa shi bangaren haramun ba ba kuma a ce mubahi ko halal ko mutlakan aka shiru ba a sai aka ce makaruhi wato abu ne wanda idan mutum makaruhi shine kamar in kai ana harararka ba a ce kul karka yi ba ba a ce kuma je ka yi ba sai kai amma kuma kamar ana hararar mutumin da yake kaga harara ai shi kansa akwai dan wani abu a ciki to shine makaruhi to amma akwai wasu al'amura musamman aka yi la'akari da samari na wannan lokaci masu sa wando matsatse ga ainihin t-shirt ko kuma ana sauri za a je wani guri a zo a samu guri a yi fitsarin nan a tsaye ana gaggawa to fitsari a tsayen ma da aka ce makaruhi sai fa idan har ya kasance an kula da cewa bai wa mutum a wando ba sannan ya yi tsarki irin tsarki yadda ko da nan gaban ya je gaba zai iya yin alwala ya sallah ba wai haka kurin ka zo kana tafiya ka zo daidai wani guri ka tsaya ka ce za ka yi tsaya ka yi fitsari ka ɗauko a tsayin nan kir ka yi fitsarinka ya tsallan maka a wando ko kuma akan wata abu ko kuma wani abu wanda yake tsandauri kana yi yana tsallo maka yana tsallowa akan wandonka ko kuma ka yi ka gama ka mayar da wandonka ka sha sannan ya taɗugowa ɗigowa a cikin wandonka sannan can gaba kuma ka je ka ce za ka yi sallah to in irin wannan ya faru ai ga zancen makaruhi ma ya kasance ma ba shi ne hukuncin ba kenan zai zama haramun mutum ya kasance ya yi fitsari bai tsaya ya tsarki ba ya zo ya daddiga masa a wando to wannan wandon da ya daddiga yaya za ka je kai sallah akai haka ya zama matsala kenan to saboda haka mafi alheri shine mutum ya kiyaye kada ya kasance ya sa kansa a cikin irin wannan yanayi in har ma ya zama dole bayan da za yana cikin wani halin da yana ganin cewa zai fitsari a tsaye din to yayi amma dai ya san ya aikata makaruhi sannan ya ƙoƙarin kula da cewa wannan fitsarin kada ya ɗigar masa kada ya tsallar masa kada kuma ya bar wani abu nasa ya ci gaba da ainihin ɗiga a cikin wandonsa ko da bayan ya gama fitsari din wannan a takaice ita ce amsar wannan tambaya insha Allah. Wannan baiwar Allah take cewa Assalamu alaikum filin fikihu ko kuma ni mace ce wadda shekarar da ta gabata bayan sha shida ga sha'aban Allah ya sa na sami haihuwa saboda haka sai kasance azumi da ya shigo na waccan shekarar ba gaba ɗayansa na yi ba ina da ramuwar azumi a kaina to yanzu kuma gashi allah ya kawo mu wani wata na sha'aban kuma wancan da ake bi na azumin ban iya rama shi ba to yaya kuma in har ban rama ba wannan ramadan ɗin ya shigo yaya zan yi kenan al'amari irin wannan musamman da kike zancen haihuwa ga shayarwa mun san dai musulunci ya ba ku kuma ta dama sau da dama wasu abubuwa azumin nan za ku iya sha saboda waɗansu abubuwa da suka shafi shayarwa da dai abubuwan da suke nan to amma ba yana nufin cewa bayan azumin ya wuce musamman yanzu kina zancen shekara guda a ci wai har yanzu ba a rama wannan azumin da kika sha ba ko da dai baki ba gaya mana guda nawa bane azumin da kika sha din ko ba dai guda nawa ne ai kamata yayi kafin wani ramadan din ki yi kokari ki ga cewa kin biya wannan azumin da ake binki to saboda haka wannan tambayar da kike tun da yanzu haka a yau din nan ba mu yi nisa can can ba ina ganin kamar ah, sha'aban ne yanzu muke ciki sha'aban din nan a yau din nan dududu ban fi goma ko sha ɗaya ga sha'aban ba to abin da ya kamata shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin wannan watan ramadan din nan mai zuwa azumin da yake wuyan ki din nan kin biya shi tun da dai ba wani abu ne yanzu yake ainihin hana ki yin azumi ba in da wancan lokacin akwai al'amura na haihuwa da sauransu to har zuwa yanzu wannan lokaci kamar yadda kika faɗa yanzu shekara ɗaya kenan ai akwai wasu lokutan dai da kike da daman za ki iya rama waɗannan ranaku da kika sha wannan azumi din to mafi girman al'amari shine ki yi ƙoƙari ki ga cewa lallai kafin ramadan din nan ya zo kin yi waɗannan azumuzuma kwanakin da kika sha din nan kin rama su wannan shine mafi alheri gare ki musamman a irin wannan lokacin da muke ciki akwai abubuwa na hutu kina gida a zaune sahur zaki ki yi sahur yake wanda yake mai muhimmancin da zai ba wa ɗanki maman da zai sha kina zaune ba wani guri za ki dinga fita ba kina nan kuma mutum ina azumi dan huta ya dan yi bacci ya dan farka ya sallolinsa ya abubuwa nan da nan lokaci yake tafiya sai magariba ta shigo a je a yi buɗe baki kashi gari ma a sake in dai za ki iya irin waɗannan abubuwan insha Allahu za ki iya rama waɗannan azuzuma da ake binki ba tare da kin shiga cikin wannan ramadan yanzu mai zuwa a ce kuma ana binki wani azumi na ramadan baya domin wannan akwai hukuncinsa amma abin da yasa ba na son faɗi hukuncin yanzu domin kada ki ga cewa a eh, a tunda akwai hukunci kaza to shikenan bari na bari kurin na bi wannan hukuncin a'a yanzu mafi girman al'amari wanda zai fi miki alheri shine a karfafa ki a karfafa ruhinki ki yi hoɓɓasa tunda akwai lokaci yanzu ki tashi ki azama ki aniya kiga cewa kin rama waɗannan azunzuman da baki yi ɗin na wancan ramadan ɗin ba kafin wannan ramadan ɗin ya shigo insha Allah to ga wannan tambaya ba ta da yawa akarmakallahu salamu alaikum tambaya ta ita ce menene matsayin kunuti a cikin salloli wanda mazhaban ahalbeti ta sanya ko kuma ake yi to kunuti wani abu ne wanda yake mustahabbi a yi a cikin al'amura na sallah da me a cikin al'amura na kunuti kunuti ai addu'a ce ake yi saboda haka mustahabbi ne idan mutum ya tashi zai yi sallah a raka'a ta biyu ko sallah asuba ce ko sallah azahar ce ko sallah la'asar ko magariba raka ko isha a raka'a ta biyu kafin mutum ya tafi ruku'i yake daga hannunsa kafin ya tafi ruku'i na raka'a ta biyu kenan yake daga hannunsa ya yi wannan kunuti kunuti kuma akwai addu'o'i ma'asurai da mutum zai iya karantawa kun kuma ba haka ba shi kansa zai iya roƙon Allah ta'ala abubuwan duk da yake so amma dai kunuti mustahabbi ne matsayinsa a cikin al'amura na fikihu ah, idan kuma ba mutum ya yi tafi ruku'u ya manta to in ya taso daga ruku'un zai iya yin kunutinsa sannan sai ta tafi jada wannan a takaice ita ce amsar wannan tambaya to za mu tsaya anan saboda lokaci sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin za mu karkare da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun babban rashin da kasar Faransa ta yi na ɗaya daga cikin abokanta a tsakanin shugabannin kasashen nahiyar Afirka cikin yanayi mai ɗaura kai da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gumurzu da 'yan tawaye da ya kai ga shugaban kasar chadi idris debi ɗaya daga cikin abokan ƙasar faransa a tsakanin shugabannin ƙasashen nahiyar afirka lamari ne da ke gwada sakacin gwamnatin faransa musamman bisa la'akari da matakan da take ɗauka a baya wajen hanzarta gabatar da ɗauki ga gwamnatinsa daga boran 'yan tawaye musamman a shekara ta 2008 da 'yan tawayen chadi suka kai ga kofar fadar shugabancin ƙasar da nufin kawo ƙarshen mulkinsa amma sojojin faransa suka ɗauki matakin yin lugudan wuta kansu tare da murkushe su ko kuma a watan fabrairun shekara ta 2019 da sojojin faransa suka kawo ɗauki ga shugaba idris debi domin kubutar da shi daga juyin mulkin 'yan tawaye duk da kasancewar sa yana cike da rudani da rikice-rikice a nahiyar afirka amma yanayin mutuwarsa wanda sojojin kasar suka sanar a ranar talatar da ta gabata har yanzu ba a kai ga sanin hakikanin abin da ya faru ba iyaka dai a hukumance mahukuntan kasar sun bayyana cewa idris debi ya mutu ne sakamakon raunuka da ya samu a lokacin gumurzu da 'yan tawayen kasarsa Shafin watsa labaran kasar Faransa na Mediapart ya habarta cewa shugaba Idris Deby dan shekaru 68 a duniya a ranar da aka sanar da samun nasararsa a zaben shugabancin Chadi a karo na shida. domin ci gaba da jagorancin kasar tun bayan karɓar iko da ya yi ta hanyar juyin mulkin soji a watan Disamban shekara ta 1990 yana gudanar da shirye-shiryen gudanar da bikin samun nasararsa bayan samun kusan kashi 80 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada a zaben da duk 'yan hamayyar da suka kalubalance shi babu wani tasiri da suke da shi a fagen siyasar kasar lamarin da zai fayyace tabbacin samun nasararsa kamar yadda sauran zabukan da suka gudana a kasar suka kasance cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya da ake zargin rashin 'yancin al'umma A ranar zaben shugabancin kasar Chadi 11 ga watan Fabrairu, gwamnatin Idris Deby ta fuskanci wani sabon boren 'yan tawaye daga kungiyar Front for Change and Concord in Chad da aka fi sani da Jubhatu Tagayir wal wacce mafi yawan magoya bayanta daga kabilar Qur'an ko Goroni ne kuma tana rayuwa ce a sansaninta da ke kudancin ƙasar Libya tsawon shekaru masu yawa. a cewar rahoton shafin watsa labaran mediapart na kasar faransa mayakan kungiyar jifatu ta gayir walofag da yawansu ya kai dubu daya da dari biyar sun tunkari kasar chadi da nufin gwabzawa da sojojin gwamnatin kasar majiyar ta kara da cewa kungiyar tana da tarin makamai masu yawa da hanyoyin kudaden gudanar da yaƙi tsawon shekaru kuma kungiyar ta wofak ta kasance tana taimakon general halifa haftar madugun 'yan tawayen libya mai matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin libya da ke jagorantar tsofin sojojin libya da suke yakar tsohuwar gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin prime minister fayyas Sarraj, jagoran kungiyar 'yan tawayen chadi muhammad mahadi ali ya samu karfin makamai da za su karfafa masa gwiwar ci gaba da tawaye da gwamnatin chadi a wajen kasar kamar yadda wani daga cikin jagororin 'yan tawayen ke bayyana cewa Ganin irin tanadin da kungiyar wofak ta yi a fagen tarin makamai ya sanya kungiyar ta ɗauki matakin bazata wajen tunkarar ƙasar chadi a wannan karo kuma akwai yiwuwar irin ƙarfin makaman kungiyar 'yan tawayen ta jifatu ta gayyar walofak ya ba ta damar samun nasarar mame wasu yankunan kudancin ƙasar chadi cikin hanzari duk kuwa da matakan da sojojin gwamnatin chadi suka ɗauka na ƙaddamar da hare-haren soji ta sama kan gungun 'yan tawayen Ƙungiyar Jabhatu Tagayyir wal a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Mahdi Ali wanda tsohon babban ma'aikaci ne a ma'aikatar man fetur ta ƙasar Chadi ta shiga yankin arewacin ƙasar ta Chadi da mayakanta kimanin dubu ɗaya da ɗari biyar cikin ɗaruruwan motoci waɗanda rundunonin suka kutsa cikin ƙasar Chadi ce a ƙananan tawogogi daga garin Zorkiya da ke shiyar arewa maso gabashin garin Fayat Lagui domin gujewa na'urar rada kada ta gano shigowarsu cikin kasar inda suka fara da kaddamar da hari kan cibiyoyin zabuka da suke yankunan kusa da kan iyakokin kasar a shiyar arewacin chadi kamar yadda kungiyar jubhatu ta gayi wafaq ta sanar da kwace iko da sansanonin sojin chadi da suke arewacin kasar kusa da kan iyaka da kasar nijar da libya ba tare da gudanar da yaƙi ba a lokacin da mayakan 'yan tawayen ƙungiyar jufatu gayir Walofak suka taso daga matsuguninsu da ke garin jufura a kudancin kasar libya wanda ke arewacin kasar chadi a ranar litinin 12 ga wannan wata na afrilu sun fara da ƙaddamar da hari kan garin tabesti sannan suka shiga garin kenem inda suka watsa sanarwa a shafin suna na facebook cewa zaɓukan da aka gudanar a ƙasar chadi a ranar lahadin da ta gabata wasa da hankali ne don haka dole ne al'ummar chadi ta ci gaba da ɗaukar matakan matsin lamba kan mulkin kama karya tare da goyon bayan mayakan ƙungiyar jibhatul wafak jaruma domin 'yantar da ƙasarsu ta chadi a garin kenim ne aka fara ba kashi tsakanin sojojin gwamnatin chadi da mayakan 'yan tawayen kuma garin yana nisan kilomita 400 ne da birnin injamena fadar mulkin kasar ta chadi kuma rundunar sojin chadi ta sanar da kashe mayakan 'yan tawaye masu yawa tare da kame wani adadi mai yawa game da 'yantar da garin na kanem daga mamayar 'yan tawaye kamar yadda wasu rahotanni suka bayyana cewa gumurzun kenem ya janyo hasarar rayuka masu yawa ga dukkanin bangarorin biyu wasu rahotanni suna bayyana cewa washe gari an sake samun bullar gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin chadi da mayakan 'yan tawaye a garin na kenem inda gumurzun ya kai ga yin kare jini biri jini sakamakon haka shugaba idris debi ya yanke shawarar tafiya filin daga da kansa kamar yadda ya aikata a shekarar da ta gabata inda ya tafi yakar kungiyar boko haram a yankin tafkin chadi tare da kutsawa cikin dajin sambisa kuma ya yi nasarar halaka ɗaruruwan 'yan boko haram tare da kwasar ganimar makamai da rusa sansanoninsu da suke yankin ƙasarsa a daukin da ya kai ga sojojinsa ne ya samu raunuka kamar yadda wani jami'in soji ya sanar duk da cewa akwai wasu maganganu da suka yi hannu riga da wannan labari kamar yadda wata majiya ta kusa da 'yan kabilar zagawa kabilar shugaba idris debi ke cewa shugaba idris debi shine a sahun gaba a ranar litinin da sojojin chadi suka kaddamar da hari kan 'yan tawaye kuma tabbas a wannan gumurzu an kashe tare da jikkata sojojin gwamnatin chadi masu yawa musamman sojoji na musamman da suke gadin fadar shugaban kasa da suke kewaye da Idris debi kamar yadda tun a wannan rana majiyar 'yan tawaye ta bayyana cewa mayakanta sun kashe tare da jikkata wasu manyan jami'an gwamnatin Chadi ciki har da shugaba Idris debi kuma majiyar 'yan tawayen ta tabbatar da jikatan shugaba debi kuma an garzaya da shi asibiti shafin watsa labaran kasar Faransa na media ya ruwaito dukkanin ruwayoyin gwamnatin Chadi jihadi da na 'yan tawayen kasar tare da bayyana cewar yana daga cikin al'adar idris debi a duk lokacin da ƙasarsa take fuskantar wata barazana shi da kansa yake jagorantar yaƙi musamman yaƙi da ƙungiyar 'yan tawayen jibhatu ta gayir walufak da ke kawo farmaki daga ƙasar libya inda a wannan karo dukkanin majiyoyin suka yi tarayya kan jikatan shugaba idris debi a filin daga amma batun mutuwarsa ta zo da wata magana ta daban inda ake yada raɗe-raɗen cewa makarrabansa suka kashe shi kamar yadda shafin labaran ƙasar faransa na media ya watsa shafin ya ƙara da cewa 'yan kabilar zagawa da suka mame mafi yawan madafin iko a rundunar sojin chadi sun samu rabuwar kai a tsakaninsu tsawon shekaru har ta kai ga 'ya'yan baffan idris debi sun kai masa farmaki a watan janairun shekara ta 2019 wanda ba don taimakon sojojin faransa ba da sun murkushe shi tare da kawo ƙarshen mulkinsa kuma tun daga wannan lokaci wani bangare na 'yan kabilar zagawa ya yanke shawarar yin watsi da idris debi shafin Mediapad yana cewa a irin wannan lokaci da ake lalume cikin duhu kan wanda ke da hannu a kashe shugaba idris debi ko hakikanin abin da ya sanadiyar mutuwarsa abin da yake tabbas shine gumurzun yaƙi bai rusa karfin iko da makusantan idris debi suke da shi wajen ba shi kariya ba babban dalili kan hakan shine a daidai lokacin da shugaba idris debi ya mutu kakakin rundunar sojin chadi general azim barmado aguna

ya fito a kafar talabijin ta ƙasa yana tabbatar da mutuwar shugaba Idris Deby tare da rusa gwamnati da majalisar dokokin ƙasar sannan ya sanar da kafa majalisar sojin rikon kwarya mai ɗauke da mambobi goma sha biyar kuma takwas daga cikinsu 'yan ƙabilar Zagawa ƙarƙashin jagorancin Muhammad Idris Deby ɗan marigayi Idris Deby sakamakon haka a mahangar wasu manazarta da masharhanta juyin mulki ne kawai aka gudanar a ƙasar Chadi saboda kundin tsarin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa cewa bayan mutuwar shugaban kasa shugaban majalisar dokokin kasar ne zai karbi gamar jagorancin kasar tare da shirya zabuka cikin akalla kwanaki 45 ko kwanaki 90 daga rashin shugaban kasar sannan shirun da mahukuntan faransa suka yi kan matakin da sojojin chadi suka ɗauka na yin hawan kawarawa kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma sanarwar da fadar eliza ta ƙasar faransa ta fitar sa'o'i kaɗan da kashe shugaba idris debi inda ta fito ta bayyana alhininta kan mutuwar idris debi da cewa lalle chadi ta yi rashin babban soji mai girma kuma shugaba wanda ya yi aiki ba ji ba gani game da tsaron ƙasarsa da zaman lafiyar yankin faransa ta rasa babban aboki hakanan wasu masharhantan suna bayyana cewa a baya kasar faransa ta saba kawo ɗauki ga gwamnatin idris deby a duk lokacin da ya fuskanci irin wannan mummunan tawaye kamar yadda a shekara ta 2008 da kuma 2019 inda sojojin faransa suke ɗaukan matakin murkushe 'yan tawaye amma a wannan karo babu irin wannan ɗauki har aka kai ga halaka shugaba idris deby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 da na kawo karshen shirshen namu baki daya amma da kima da nasarar lokaci a barka ya sake dawa domin ta so mana a kusa da gaskin labaran da aka riga aka saurara iran ta yi da yadda 'yan sahayoniya ke ci gaba da kuntatawa mazauna birnin kudus 'yan tawayen tadi sun ce a shirye suke su tsakaita wuta domin ba da dama ga tattaunawar siyasa yau take ranar yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria a faɗin duniya to da za mu karkare sai idan Allah ya kama can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci mu da kowa da kowa ne ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank